بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه ومن تبع سبيلهم بإحسان إلى يوم الدين. وهكا أيها السلام عليكم. wannan maraice na laraba ya daidai da yau 27 ga watan uku watan rabi'ul awwal na hijiran manzon Allah sallallahu daga maka koma shi madina yau shekara ce ta wanda ya daidai da biyu ga watan uku na baturi na shekarun haihuwar annabi isa shekara dubu biyu da sha ɗaya kama cikin darasin wannan littafi mai albarka sharhi usuli sunna na imamu ahmad sharhin rabe a wannan gara da tare salisu mai sai a gabacin gidan koko a birnin maradi wanda yake wannan darasin nama na yau shine darasi na biyar daga cikin darasin da ake gabatar da su da malaman gundumomin jihar maradi yau za mu tashi a gabar da malam ya ce ma at-taslimu lil hadith wal iman bi mi kauya ga hadisi da yin imani da shi ko da baka san hakikanin hikimar da ke ciki ba to almuhim ka mi kauya kawai ne sai zo ga fakara da Imam Ahmad ya ce wa man lam ya'rif tafsir al-hadith duk wanda bai san fassarar hadisi ba wa yablughu aqluhu hankalin shi bai kai ya gano menene ma'anar da ta sa gaba ba ko hikima da ke ciki Kada ku fiye zalika an isan mai da haka o hikima da ai an kare hikima tana nan dai ciki fa alaihi al-iman bi abin da ke kan shin iman da hadisin kawai wa taslima lahu da mi kauya misal hadisi as-sadiq wal masduq misalan hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wanda ya magana yadda ake halitta dan adam cikin ciki kuma in an kare halitta shi a rubuce duk abinda. da zai faru gare tun daga da ya shigo duniya har rayuwar kiyan da aikin da zai aikata da arzikin shi da cewa dan wuta ne ko dan aljanna ne wanda ni kawai a kawai wa mithlu ma kana mithluhu da duk wani hadisi da ya zan ya kasance kamar shi bil qadari wajen magana kaddara wa mithlu ya ru'yati kulliha da misalin hadisan da suka zo cewa mumune za su ga Allah gobe kiyama a cikin aljanna in sun shiga duka wannan miƙa waya za ka yi da imani kawai wa inna at'anil asma duk da sauraron kenan ji na masu inkari yan bid'a yana ganin suna ganin bai dace da haka wastauhasha minha almustami duk da su hadisan duk wani mai saurare wanda yake mai inkarin haka dan bid'a zai ganin abin bai gamshe shi ba wa inna ma alaiha al-iman biha to kai in ka ji wannan abin da ke kanka yin imani da hadisan kawai wa Allah ya ridda minha harfan wahida kar mutum ya saki ya tunkuɗe harafi ɗaya daga cikin abin da hadisan ne suka zo da shi wa gaira ha da watanta min al-ahadith na hadisai al-ma'surat wanda an cira to su an sukatar ga amintattun mutane abin da ake buƙata, gare ta ni kai Ta a sharh sharhin da rabi zai zo da shi shakrabi ya ce wa man lam ya'rif tafsir al-hadith jimlolin nan da Imam Ahmad ya ambata abin da suke nihi duk wanda bai san wato fassara hadisi ba bai san ma'ana hadisi ba wa ho aqluhu hankalin shi bai kai ga sanin haka ba fakar ku fiye zalika ko kimalahu an isan mai ga haka an riga an yi bayani an gane ko dai yana nan wata rana ya gane ko kuma kawai dai ya miƙa wuya shine bukatar da ake la yukallifu Allahu nafsan illa wasa, Allah bai kallafa mare sai bakin iyawarta suratul baqara aya ta 286 mala yace ba'dan nasusi qad la tafhamha sashen wasu nasoshi na aya ko na hadisi hakika sai ga ba za ka iya fahimta su ba hankalinka bai kai ka fahimci su walakin mahiyar hikimatu wal gaya min ha. dai abin za a ce ne hikima ne gaya da ake so a cikin wato nasoshin wannan wa ma huwa sirri ne sirri yin wara'iha abin da ke bayan ta da ake sa a gane alayka bil imani wa abin da kawai ke kanka yin imani da gaskatawa da anna haza maqsad al iman don wannan shine wato ke nuna imani gaskatawa da mika wa da tasdiq kuma shine ke nuna ka gaskata kenan amanta bil gaibi ka yi imani da gaibi abinda baka gani ba amanta bi anna muhammadan sallallahu alaihi wa sallam haqqun ka yi imani cewa annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam gaskiya ne wa anna alquran haqqun kuma qur'ani gaskiya ne wa ma jaa bihi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam haqqun kuma duk abin da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi gaskiya ne wa annahu la yantiqu anil hawa tabbas bai hurti da san zuciya fa ma arafta duk abin da ka sani ka san ma'anar shi alhamdulillah wanda ya tabbata daga Allah wa ma lam ta'rifu abin da ka baka sani ba fakilhu ila alimi ka wakilta sanin shi zuwa ga masanin shi wa kada ka faka wannan ya ishi ka ka ce dukkan komai sai in ka san shi akwai abin da kwakwalwarka ba za ta iya sanin shi kamar yadda sahabbai manzo Allah sallallahu alaihi ya ba su labarin wasu abubuwan da sai daga baya za su zo karshe karshen duniya duk da ba su ga abin ba sun yi imani kai ma haka ake so to sai nan malam zai yi as'ila ya ba da jawabi kuma da kanshi kamar yadda malami a makaranta yake karantar da almajirai sannan sai jefa musu tambayoyi dan a ga an gane ko ba a gane ba to nan malam ya jefa tambayoyi amma kuma ya ba da amsa da kai Ya ce a al-awwal wato tambaya ta farko sai ce hunaka min ikhwana as Ya yace za ka samu a wata ƙasa ko a wani gari ka samu ƴan uwanmu masu biyan mazhaban salaf mazhabin magabata za ka samu man jalisu na ahlul ahwa za ka samu masu zama tare da yan bid'a ta'azkuru ba'd al-amsila lakum yace zan buga muku sashen wasu misalai zan ambata muku sashen wasu misalai faqad hasala hadha li ibn aqil yace ibn aqil haka ta taba faruwa da shi wa hasala li bayhaqi haka nan imam ta taba faruwa da shi wa hasala li shi ma imam al ta taba faruwa da shi wa hasala li kathirin wa kathirin ala imtidad at-tarikh yace kai haka ya faru ga da yawa daga cikin mutane bisa ga tsawon tarihin musulunci in an za a same su ana kilga su a cikin tarihi wanda haka ta faru da da yawa igtarru bi anfusihim sun rudu yawa daga cikin mutane malamai wanda ke ganin kawasu ta kahu a cikin musulunci a cikin sunna to sun rudu da kansu da iliminsu da ganin cewa ba wanda ke iya girgiza su ya maida su ga bid'a wa jalisu ahl ahwai sai suka shiga ma suna yin zama suna cuɗanya da yan bid'a yan san zuciya ta hanyar haka Fadau ai sai suka samu tuzarta a cikin wato rayuwarsu ta sunna wa fi hadal asali ibar to cikin wannan asalin mala yace akwai lura akwai karantarwa wa'izatu akwai wa'azi kasiratun wa kasiratun yace da yawa wanda za a iya ganewa wa kasiratun hasalat li anfus eh, li unas da yawa ta faru ga wasu mutane kanu yattabi'una salfiyina sun kasance suna biyan mazhabin salaf mazhabin magabata fal mujalisatihim wa makhalatatihim wa qira'atihim li kutubi ahlil batil tahu wa ta'u da dalilin zamantakewar da suke yi da cuɗanyar da suke yi da karanta littafan ‘yan bid'a, ‘yan mazhabin bid'a, ‘yan mazhabin baka ta hanyar haka, sai suka samu ɗimuwa, sai suka samu tozarta ta abin da suke da shida na ɗabi'un sunna, na karatun sunna da aikin sunna. wannan abu sai ya kawo kalan ya kawo cikas ya kawo naƙasa ga karatunsu da aikinsu na bin mazhabin salaf kenan cuɗanya da mutum tana sa ɗabi'a shi ta yi naso zuwa gare ka ya kwanta ka. kamar yadda mai cuta ke kake ɗauka cuta gare shi kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan abin na shiga ta mala yace fa nasihatun li ha'ula'i ga nasiha zuwa ga irin wa'an ga mutane an yastafidu min ikhwanihim wa yastafidu qabla zalika min hadha manhaj gabanin su su cuɗayi ga wa'anta su amfana da ƴan uwansu muna ahlus sunna su fa'idantu gabanin haka ta hanyar bin wannan manhaji al'azim allazi yahussuka ala salamati wan najati wanda wannan manhaji shine ke kwadaitar da kai bisa ga neman yadda za kai ka tsira neman yadda za kai ka kubuta da nafsi da kanka wallahi Allah ce ina rantsuwa da Allah inna salamata ku sani ita tsira ita kubuta da addinin ka la ya adalu shay ba abin da ke daidai da shi wajen tsada yace su'al sani tambaya ta biyu min al ma'lum yana daga cikin abin da an riga an san shi anna al khilafa lalle shi safani fil furu'i inda ga furu'a ne saibun bi shurudi in ya cika sharuɗan shi ba haramta shi ba فما هي الضوابط التي يكون فيها الخلاف في بعض مسائل العقيدة سائدا to wa'anne sharuɗa ne wa'anda za a tabbatar da su a ce in sun cika ya halatta a samu saɓanin gehen aƙida. Kun gane wanga wurin? Aljawab mala yace to ga amsa. Wallahi ma ara hunaka ayi musawwigin lil khilafi fil aqida. Yace banga wata hanya ba wadda da dalilin da za a cewa ko a bi ta wannan hanya a ga cewa ya halatta ba ni bi hakika ya aqida babu magana Ya ce wa ma ya na bihi min ma yansubunahu ila sahabati abinda suke ratayuwa da shi wa'anda ke cewa akwai inda aka yi rangwamen ai sabani gihan da? to abinda suka ratayi da shi na dalili daga cikin abin da suke danganta shi zuwa ga sahabbai cewa annahum mukhtalifuna fil aqida cewa suna sabawa gehen aqida wa hum lam yakhtalifu fi shay yace to sahabbai ba saba ba cikin komai na aqida wa sa'atina insha Allah fi darsin min hadhihi risala yace bayani zai zo mu nan gaba ku dai ya hakuri in Allah ya so cikin darasi da cikin darasin da ke gaba gare mu cikin waggar sala za mu tara darasi a wannan biyu. Ya su'alu salis kenan mun karanta nan da sai abinda malam ke ni da wani ya ce sahabbai sun saba a akida sai ka ce a saba yace as salis tambaya ta uku ita ce idan tama as-sahabatu ala mas'alatin ma hal yajuzu liman ja'a ba'dahum an yuhdisa qawlan idan sahabbai suka yi ijma'i suka hada kai bisa ga wata mas'ala ko ma wace mas'ala hal juzu liman ja'a bada shin ya halatta ga wanda ya zo bayan su an yi hudita kaulan ya yi wata magana sabanin tasu aljawab ala yace ga amsa hada wanda yayi haka ya ta'arradu ila wa'idin shadidin wa khatarin kabirin yace duk wanda ya aikata haka ya gitta kanshi zuwa ga wani alkawalin azaba mai tsanani kuma zuwa ga wani hadari mai girma saboda mai mala yace saboda ayar ce wa mai shaki kin rasula من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونسله جهنم وساءت مصيرا سورة النساء آية تقريد شافعي yace saboda wannan aya ta ce duk wanda ya saba ma manzo ya bi hanyar da ba ita manzo ya bi ba in ba da ma ta bayyana lahul huda bayan shari'a ta bayyana gare ya gane ta tsare ya kau da kai wa yattabi ghayra sabilil mu'minina ya bi hanyar da ba ita ce mu'mine suka bi ba nuwallihi mu'minan nan su ne sabon da ke tare da annabi sallallahu alaihi wasallam to wanda ya haka ni wallihi ma ta walla za mu haɗa shi da abin da ya zaban maka ne abin da ya jubantar maka ne wa nuslihi jahannama ko mu konar da shi a jahannama wa sa'at masiya kar da wannan makoma wannan shi ke nuna babu dama kai wata magana da ta saba ma ijma'in sa mala yace ajma'a sahabatu ala mas'alatin sahabbai sun hada kai bisa ga wata mas'ala sun yi magana baki guda akan ta wa anta ta'ati bi ra'ayin akhar kai kuma a ce ka zo yanzu da wani ra'ayi sabo sabanin nasu haza karfin ijma'i wannan ai saba ma ijma'i ke ta ijma'i ke ta al'umma ijma'i wa mukhalafat alkitabi was sunnati kuma saba ma littafin Allah ne da sunnan manzo wa mashaqqatul lillahi wal rasuli wal mu'minin kuma saba ma Allah da saba ma manzo da saba ma mu'minai ne wattiba'ul ghairi sabilil mu'minin kuma bi ne ga hanyar da ba ta mummune ba kenan sai a ce fala ya shi ko bai halatta wanda ya haka ya fada cikin hadari mai girma ya fada cikin wani alkawali na azaba mai tsanani sai a sa'alin rabi sai tambaya ta hudu shi ne da ya ce ana mai tambaya kenan zai iya cewa ana rajulun a'malu fi idil waza'if wa ba'd zumla'i aw kulluhum من أصحاب المناهج المنحرفة فما نصيحتك فما نصيحتك لي في الحذر من مجالستهم يا شيخ shine jigon magana ko ni mutum ne ina aiki cikin ɗayan ma'aikatu daga cikin ma'aikatu in ma na gwamnati in ma na wane ne in ma ONG in ma mine ne wa ba'd zumla'i sashen wata daga cikin abokaina na aiki aw kulluhum ko kuma dukkan su min ashabil manahil harifa Ina daga cikin mabiya manhajin da ba na daidai ba wanda ya saba mata warkin annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbai amma nasiha ta kare ni an nasiha ka gare ni ya malam bil hadar min majalis ta cikin awatar da ni game da zama da su yaya nake yi aljawab malam yake da amsa ko da wani ya da tambaya ya ba haslaka an majalis da akhar ban wata hanya daban ka gani wadda za ka tsira in wajatta fihim man yaqbalu da'awataka alhamdulillah in ka samu mai karɓar da'awa ka cikin su yi kokarin shigar ka shigar da irin manhajinka a zuciya shi wa in wa in ma wajatta in baka samu ba fa ba hasan an majalin akhar ka binciko kuma wata hanyar daban ka gani na'am yace to wannan ita ce daidai sai a sual al-khamis tambaya ta biyar wani ya iya cewa arju tawdiha hadisi ibn mas'ud ina fata in samu dogon bayani da rarrabewa game da hadisi Abdullahi dan Mas'ud da yace inna ahadaka yujma'u khalqu fi batni ummi 40 yawman yadkhulu lalle yanku? ana tattara halittar shi cikin cikin innatai ini arba'in yana ɗigon mani arba'in yana sandararren jini arba'in yana tsoka har zuwa ƙarshe ko da zarjin hadisin ya gabata ya ce aljawab in wani nemi ƙarin bayani a wannan hadisi abin da ke amsa shi ne sai ka ce mai iza jama'ar rajul zaujatahu wa anzara al-ma'a fi rahimaha idan ɗayan idan mutum ya haɗu da iyali ya saki wato sinadari na mani cikin mahaifarta wa yakunu muddatan arba'ina yawmin nutfatan zai ɗauki lokaci na yini arba'in yana ɗigon ruwa yace summa Allahu tabaraka wa ta'ala yanquluhu ila daurin akhar sannan Allah tabaraka wa ta'ala sai kiratar da shi daga wannan mataki zuwa ga wani mataki daban wahi alqatl shine ya koma sandararren jini summa yanquluhu sannan ya kiratar da shi daga wannan matakin ila daurin akhar zuwa ga wani matakin daban arba'ina ukra wata arba'in daban madgatan yana tsoka ya ta wuce asa ba ka akamni ba wahiya madgatan lahan shine kaman gwargwaron da san tsokan nama wal alqatu min ad-dam shi wannan alqa da aka ce wato sandararren jini wa hiya atwar kenan dan adam mataki mataki mataki ne ake nihi wanga hadisi na ne mataki mataki ne ake bi da shi har zuwa ƙarshen hadisi kamar yadda Allah ya ce wa qad khalaqakum wa qad khalaqakum atwara hakika Allah ya halice ku mataki ba mataki cikin suratul nuh haka yazo aya ta 14 min nutfatin ila alqatin daga digon ruwa zuwa sandararren jini daga nan ila madgatin zuwa ga tsoka ya zan tsoka ila jininin har zuwa ya zan jariri sun yaka sulki dama na haman sannan sai Allah ya sa tsoka ya rihi kasusuwan da ya yi na halittar mutum sun mai shi uhu halkan akar sannan sai ya kakar mai wata halittar daban shine ya busa mai rai kamar yadda aka fassara shi a suratul najmi da sauran wato suratul mu'minun kenan sai ya subhanahu wataala ya busa mai rai ala kulli halin ta kowane hali bisa ga kowane hali kada ya kuni iskalu inda kadariya wannan zai zan wani abu mai rikici a wurin masu mazhabin kadariya yani kaunahu ya alamu sa'adatahu wa aw kasancewa a ce Allah ya san wannan mutum in wanda zai rabauta ne zan dan aljanna Allah ya riga ya sani in ya zan dan wuta ne tabbi Allah ya riga ya sani su kadariya suna ganin a'a ba daidai bane a ce haka Allah bai san wannan a ga maza ban su bai so idan kuma cewa alim da gaibi ne kuma sun kore kuma cewa Allah ya kaddara komi alƙalmi ya rubuce komi ta da sun kore shi wannan sabanin mazhaban ahlus sunna wal jamaa wa huwa fi batni ummihi cewa tun yana cikin cikin inna sai Allah ya san duk abin da zai zama har dan wuta ko dan aljanna wa hadha min dalali wannan kuma ainin aqida mugunya daga cikin bata su ne inna Allah tabaaraka wa ta'ala qad alima dhalika fi ilmihi al-azl Allah ya riga ya san haka cikin ilimin shi tun na azal sun masajjala zalika fil lawhil mahfuz sannan kuma ya rubuce wannan a cikin lawhil mahfuz girgam dan Allah ثم هذا tasjilun mutabiqun lima علمه Allah fil azal. sannan wanga rubucewa ya dace ya zan ya bi ga abin da Allah ya riga sani cikin ilimin shi tun na azal wali ma sajjalahu fil lawhil mahfuz kuma ya dace ya yi madabaka da abin da ya rubuce a cikin lawhil mahfuz wa haula utu min ahwa'i wa an ga masu mugunya aqida qadariyya ga masu ga su an zo musu min ahwa'in ta hanyar san zuciyarsu wa ga tirarihim ta hanyar rudin su da kulihim cewa hankalin su ya isa tsara musu addini an zo musu nan ne aka halakar da su wa illa in ba haka ba al mas'ala musallama wannan mas'ala abin mika waya ce ubudihiyya kuma mas'ala ce muhimmiya inda talba a wurin magabata na gari amma su sai suka halaka ta hanyar biyan hankalinsu ya abin da hankalinsu ya gano daidai shi ne daidai da abin da hankalinsu bai gano daidai ba su wurinsu ba daidai ba ne ba ruwan binciken yaya annabi ya yi alhali in aka ce ga da annabi ya rayu game da aya ko game da hadisi to kaga ai shi ne daidai wa narji Allah ya kuna sa'il muta'assiran bi afkari muna fata kan mai tambayar ga ya tasirantu da irin tunani gurbatacce na irin wa'anga mutane amin to sai wata gabar daban shine al-imani eh, bi ru'yatillahi shine yin imani da cewa mu'mine za su ga Allah gobe kiyama in sun shiga aljanna wannan gaba shi da Imam Ahmad ya zo sai ce wa musul ahadisu ru'yati kulliha ce daga cikin usul eh, sunna akwai misalin hadisan da ke magana ganin Allah cikin aljanna dukkaninsu usuli ne na ahlus sunna imani da su wajibi sai mai sharhi Sheikh Rabi yace ashar ai ru'yatullahi daril akhirah ganin Allah a can gidan lahira fa alal abd an yu'mina bi anna Allah yura fi daril akhirah wajibi ne akan bawa ya dora imani da cewa lalle Allah za a ganshi a can gidan lahira yarahul mu'minun mu'mine za su gani shi a can gidan lahira nan an kore ganin shi nan a duniya amma an tabbatar da ganin shi a cikin aljanna da wanda ya samu shiga aljanna kuna gane bambanci malam yace wa ankara al-mu'tazila mu'tazila sun yi inkarin ru'yatallahi fid dar al-akhirah sun yi inkarin ganin Allah a gidan lahira a cikin aljanna bina'an wai dan yin gini ala shubhatin batila bisa daga wata shubha batacciya dake wajen su waradda alaihim ahlus sunnati bil hujaj wal barahin ahlus sunna sun yi raddi akan mu'tazilawa da hujjoji min kitabillahi wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam hujjoji daga littafin Allah da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ومما رد عليهم الإمام ابن القيم الجوزي رحمه الله wa min marrad alaihim yana daga cikin wanda ya raddi a kansu, imam ibn al-qayyim rahimahullah ihtajja ibn al-qayyim bi sab'i ayati min al-qur'an ibn al-qayyim yayi hujja da ayoyi guda bakwai cikin al-qur'ani qad yastab'idu al-insan al-istidlal biha ayoyin mutum na iya nisantar da su daga ce ayi hujja da su akan ganin Allah gobe kiyama saboda abin sai mai zurfin ilimi ke tsinkayo eh, mahallin shahir na istidlal da su yace walakin idza ta'ammalaha yace idan mutum ya lura da su yajidu annahu ala sawa zai ga cewa ibnu qayyim yana fasa ga daidai fil istidlal biha rahimahullah cikin hujja da wannan ayoyi minha qaulul lahi tabaaraka wa ta'ala yace daga cikin ayoyin akwai hada Allah ta'ala zai ce innakum malakuhu suratul baqara aya ta 223 aya ita ce inda Allah ya ce واتقوا الله واعلموا انكم ملاقوه وبشر المؤمنين yana magana haduwa da iyali kun gane ko sai ku ji tsoron Allah ku sani kuma tabbas ku masu gamuwa da shi to wannan masu gamuwa da shi kala sai ce wallika la budda fihi min ar-ru'ya wal ma'aya ita gamuwan nan yana nuna ba makawa cikin shi wato cikin kaga za su ga Allah za su mu'ayana da shi gani na ido da ido Kaza ma ta kasa yi lugatul Ya ce wannan abin da tabbas bugan larabci ya tabbatar da wannan wa hatajja aidan eh, ya sace kuma hujja kala yace innal ayati allati yata'allaqu biha alladhina yunkiruna ru'yatal lahi lalle ayoyin da wa'annan su da ke inkarin ganin Allah gobe kiyama suke hujja da su wanda suke ratayuwa da su misal qaulin Allah wa ta'ala misalin hada Allah tabaaraka wa ta'ala a suratul an'am la tudrikuhu al-absar wa huwa yudriku al ba su ba su riskar Allah ba su riskar Allah shi shi ke iya riskar jannai wa huwa al-latif al-khabir suratul an'am aya ta 103 sai ce naqala shaykhul islam ibn taymiya ibn taymiya ya naqalto cewa annallaha la tamadda annallaha la tamaddahu bi majaridin nafai shi Allah ba a yaban shi da wato tsantsar korewa ita kadai sai tare da isbati kamar ka ce la ilaha wannan ba ta isa yaban Allah sai ka ce illallah ko kun sani abin da yake yi sai da duk ka kore to ka tabbatar mai kamala kun gane ko wa innama yutama wa innama yutama maddahu bin nafahi an mutadammin lil isbat shi ana yaban shi ne da korewar da ke dunkwale da tabbatarwa in ka kore na ƙasa ka tabbatar da kamala in ka kore na ƙasa ka tabbatar da kamala wadda raba amsala yace sai ibnu taymiya ya buga misalai kasiratan da yawa lihaza da wannan yace wa huna A nan akwai faɗa Allah ta'ala da ke la tudrikuhu al-absar gannai ba su riska Allah ce fihi isbatar ru'ya in shi akwai tabbatar da gani li'annahu ma nafar ru'yata wa inna ma nafal ihada dan kiyaye kiyayewa ce ya kore bai kore bai kore ganin duka ba wallahu la yahitu bihi shay'un ba abin da ke iya kiyaye Allah da gani wa anta tara shamsa wa tara sama wa tara sama kana ganin rana kana ganin sama wa tara kaseeran min al mawjudat kana ganin abubuwa da yawa da Allah ya halitta wala ta tsari ihadata biha amma akwai wanda baka iya kiwaye su da gani ai mu dai rana kaskanta fuskar ta nan wajen mu muke gani ba maganin ta can sama mun gane ko wa in kunta ha fil jumla duk da kana ganin abin a dunkulan shi amma ba ganin shi duka to kamar haka su ma mu ne za su ga Allah ran nan ba duka za su ganin shi dai kenan ko sannan korewar da aka yi kenan an kore ganin shi ne nan duniya kenan ba kore ganin shi cikin aljanna yace aya haka ne take saboda hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka tabbatar da mu'mini za su ga Allah da kiyama ba wani shamaki da zai sha maka cikin su sai ma ya ta gaba yace kadhalika al-aya al-ukra qaulin lahi Musa faɗa Allah da yace ma annabi Musa lan tarani wannan kuma da yace ma annabi Musa lan tarani Wadan Allah ta'ala a suratul Arab ya ce wadan ma ja'a Musa li miqatina wa kallamahu rabbuhu qala rabbi arni anzur ilayka qala lan tarani sai ce ba abin nan walakin anzur ila al-jabal sai dai kai kallo zuwa ga ko fa eh, in istaqarra makanahu fa sawfa tarani in ya tabbata inda yake to zaka gani falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakkan wa karra musa fa'ika falamma afaqa qala subhanaka tubtu ilayka wa ana awwalul mu'minin lokacin da Adam Musa je miƙati inda yake magana da Allah inda aka bashi attaura ubangiji shi magana da shi sai ya ce Allah yana son ya ganshi ya nu Allah nuna mana kai in kallo zuwa gare ka sai ce ba a gani sai dai kai kallo zuwa ga wannan dutse in ya tabbata to za ka gani lokacin da ubangiji ya bayyana da duci sai duci ya daddake in mai da duci da takake shi ma nan Musa ya faɗi ya suma lokacin da ya kwalkwado sai ya ce subhanaka tsarki ya tabbata gare ka Allah ba zaga a ce a ganka na tuba zuwa gare ka ni ne warkon mai miƙa waya ba a ganin ka a cikin duniyar ga mun gane ko ce to wannan aya da Allah ya ce lan tarani suratul araf aya ta 143 yace talaba Musa min rabbihi an yara annan Musa ya nema daga ubangiji ya bashi dama shi gan shi ya kallo zuwa ga law kana hada al'amra muharraman da wanga al'amarin haramun ne aw mustahilan ko kuma abin da za a kore kwata kwata mata ala Musa haza, da annan Musa bai yi wa Allah sai ce lan tarani sai ce da bai wannan tambayar bai ce sai Allah ya ce mishi ba a gani ma kala lan eh, eh, tarani kuma sai bai ce la tarani ba lan tarani lan lan tarani yani al'ana yanzu ba a gani ba falan ma tajalla rabbuhu lil jabr ja'alahu dakka surat al-araf a ta 143 yace lakin musa la yatiku fi hadhihi ad-dunya ru'yatan lahi sai dai abin da ya hana ya ga Allah a cikin duniya ba tabbaka dan adam irin ya ga Allah ba cikin irin wannan hay'a yake annabi Musa ba zai iya ba cikin wannan duniya ya iya ganin Allah tarkibul bashar al'ana la yatiquna bihi ru'yatan lahi yadda aka rakkaba dan adam a rayuwar duniya ba zai iya ba ganin shi ba zai iya ganin Allah tabaraka wa ta'ala Allah bai tsara da haka kai fa fil hadisi sahih yaya ma za a ce haka abu ya zo cikin hadisi ingantacce ruwa muslim annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce shi Allah hijabuhu an-nuru law kashafahu la aharaqat subhat wajhihi man taha ilaihi basiruhu min sarki yace hijabin Allah abin da ke hana ga Allah wani irin haske ne da zai kware shi wato da shi wannan haske da ya kone duk wani gani na wata halitta da ya kone duk wani mai gani na halitta da ganin shi zai kai ga Allah da shi wannan halitta da ya kone Allah zai kone halittun baki ɗaya wanda ganin su za su kai ga kaddar ta da haka wanga hadisi muslim ya fitar da shi cikin kitabul iman babu qauli in babu fi qaulihi sallallahu alaihi wasallam inna allaha la yanam Allah bai bace wannan babu wa fi qaulihi hijabuhu an-nur to nan wurin wato sahibul ayn da harwi da dukkan malaman masu sharhin hadisin nan da malaman luga da muhaddisi da malaman hadisin ke ma'anar subhat wajhi nuruhu haske ne ke wa jalaluhu da daukaka shi fa ba'a'u da kwarjinin shi shi yake ni da to kenan fattakawinu albashari irin yadda aka kasantar da ɗan adam ya kasance a rayuwar duniya al'ana a yanzu ma ya ta tahammalu na ru'yat Allah tabaraka wa ta'ala ba zai iya ɗaukar ganin Allah iya washe ba ta kai can ba ba tsara shaka fa idza kana al-jabal yandaf idan ya zan dutsen ga zai daddake yanduk litajallillahi subhanahu wataala domin bayyana Allah dukiya da take fa kaifa yatiqul insanu ru'yatahu ya dan adam ke iya gani shi lakin Allah sai dai Allah subhanahu idza ba'atha ibadahu da ya tara bayan shi gobe kiyama wa da kala kuma aljannata ya shigar da su aljanna wa kaza wa kaza yani yudkhiluhum bi hay'atin wa tarkibatin muhayyatin lir'iyatillahi yasa ta aljanna da hay'a da tarkibi wato irin na tsarin ganin Allah cikin aljanna kun gane wa min al-ayati yana daga cikin ayoyin da ibn qayyim yayi hujja da su cewa lil ladzina ahsanu al-husna wa ziyada duk wanda sai kyauta aiki a rayuwa lawa idan muna kan cewa fattakawinu albashari al'ana ma tahammaluna ru'yatullahi tsari na mutum da aka yi yadda aka kasantar da shi a nan duniya ɗan adam ba su iya ɗaukar ganin Allah tabaraka wa ta'ala a nan duniya ba tsara ta akan su ganshi ba ba su istida'a ba ba za su imkani ba fa idza kana al-jabalu idan dutse ya kasance zai daddake li tajallillahi azza wa jalla fa kaifa yatiqul insanu ru'yatahu yaya mutum zai iya samun ganin Allah da dutse ya daddake annabi Musa alaihi salam shi kashi ya faɗi ya so bakin mutum mai daraja annabin Allah bakin iyakar darajar mutum annabin Allah to shi ma so ba a tsara shi da Allah to tsarin duniya ba tsara dan adam da ga Allah lakin Allah subhanahu wa ta'ala idza ba'atha ibadahu sanda Allah ya tada bayan shi gobe kiyama wa dakhalahum aljannata ya sa aljanna wa kaza wa kaza ya kare komi ya ani yadkhiluhum bi hay'atin wa tarkibatin muhayya'atin li ru'yati ya tsara su ya sa su bisa ga tsari da tarkibi na su ga Allah za su ganin Allah ayati daga cikin ayoyin da ibn qayyim ya hujjoji da su akan a ga Allah gobe kiyama nan duniya dai abba za a gani shi ko sufaye da ke cewa ana ganin Allah din da kuma cewa wato Allah ba sama yake ba da suke cewa a ga Allah sun saba manassoshin Qur'ani da hadisi sun saba mazhabin ahlus sunna wal jama'a cewa ga Allah a nan duniya wannan aƙida ita sa suka kore Allah daga cewa sama yake kamar yadda kuma shine aƙida annabi da sahabbai da tabi'ai da tabi tabi'in har zuwa samanu dan shi wanda ke da ya ce shi Allah ne shi karan kai ne to idan aka ce Allah sama yake ai kaga shi ne da iko ce shi Allah din kuma mai aƙida cewa shi ya iya ganin Allah anan duniya in ya tabbatar da Allah sama yake ya yarda da haka to ga ba zai ce ya dawo da gona bai ce maka ya ga Allah wani wani wuridin shi ya ce muka ga Allah tunda ya yarda sama yake to ya za a ganin shi nan kasa to da ahlus sunna wal jamaa tabbas sahabbai da tabi'ai baki da wato haddasa imam malik su shafi su abu hanifa haddasa abdul qadir jailani baki dai sun ce akan cewa Allah sama yake kusan sammai bakwai kusan al'arshin shi ilimin shi ne ya gama duk ko'ina babu inda ilimin shi wato bai shiga ba ko mi za a yi da sani amma shi da zatin shi yana da amfani wannan makaddama ta risala ta gamsar da kowa wa min al ayat daga cikin ayoyin yace lil ladina ahsanu al husna wa ziyada ibn qayyim ya kawo hujja da wannan aya Allah ya ce wanda suke kyautata ayyuka a rayuwar duniya suke da husna suke da aljanna wa ziyadatan hadda kai kalin nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace shine kallon Allah a cikin aljanna har ya shi daɗi ya aljanna sai sun nuna har sun hijin daɗi fiye da kallon Allah sai mantar da su daɗin aljanna wannan surati yunusa aya ta 26 yani fassara har rasul sallallahu alaihi wasallam ko fassara har rasul karim alaihi salatu wassalam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fassara wannan aya da cewa wannan ziyada birru'ayati birru'ayati cewa ganin Allah kama fi hadisi suhaibin su yi muslim kamar cikin hadisin da sahabi wato ya kawo wato cikin sahihu muslim ruwayar da cikin kitabin imani babu isbatar ru'yatul mu'minina rabbahum babu na tabbatar da mu'mine za su ga ubangijin su gobe kiyama wato to wannan hadisi wato shi ya tabbatar da cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wannan ziyada ganin Allah ne a cikin wa fassaraha adadun min sahabati bi ru'ya kuma adadi da dama na sahabbai sun fassara wannan ziyada da cewa kallon Allah ne cikin ya'ani hadisi ziyada al-husna al-jannah ita husna ita ce aljanna wa ziyaratu hiya ru'yatul lahi ita ziyara din nan dake cikin aya shine kallon Allah cikin abin da tabaraka wa a wai afdal min aljanna kallon Allah din shi falala ma daga daga aljanna wallahu yaqul li ibadi Allah yana ce ma bayin shi ba da an yada kullu an yada kullu jannata bayan da sun shiga aljanna hal turiduna shay'an azidukum ko kuna son wani abu in kara muku qalu sai ce ma za ni ridu ni za mu bukata yanzu bayyata wajuhana ka haskaka huskokin mu wa da kanta nal aljannata ka sanya mu aljanna wa na wa na ka ba mu kaza ka ba mu kaza fata jallalahum rabbu sai ubangiji sai bayyana gare su sai su ga ma ya amuna bi ni'matin bas su taɓa ni'imtuwa da wata ma ni'ima ba wala yajiduna afdala min ru'yatillahi ba taɓa samun ni'imar da ta kai falalar kallon Allah ba ba. to haka hadisi ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi ai ta kare ku wane ne ya fi sanin ni a addinin musulunci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ne kowa sani shi Allah ya zaba shi ne mai koyarwa na farko duk wanda ya saba mai ya ta ya yi asara alaihi ce wal ahadith kama kulna hadisan da suka zo wannan babu kamar yadda muka ambata as salafi sun kai hadisi 30 cikin mi yi isbatul iyatillah cikin tabbatar da kallon Allah a gobe kiyama cikin منها حديث جرير wa hadisi abi cikin sa akwai hadisin jarir akwai hadisin abi huraira cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce tarawna rabbakum iyana kama tarawna shamsa laysa duna sahaba wa kama tarawna alqamara laylatul badri laysa dunahu sahaba yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace za ku ga ubangijinku ido da ido kamar yadda kuke ganin kaskon rana a nan duniya a lokacin da babu wani girgije da ya kare kamar yadda kuke ganin kaskan horon wata a daren sha hudu sha da babu wani girgijen da ke kare shi kaga kowa ba a kare mai yana gani ko idan mummune da su da ubangiji wannan wannan hadisi imam al-bukhari ya yi tare da cikin sahih na kitab at-tawhid kenan mujallad na gobe babu qaulin ta'ala wujuhun yawma idin nadira ila rabbiha nadira wannan baba wasu huskoki da nan masu haske ne masu kallo ne zuwa ga ubangiji su suratul qiyama a ta 22 zuwa ta 23 mun gane ko amma mu'tazilawa da suka zo nan ka san tafsirin eh, kashafi yana cikin tafsirin mu'tazilai saboda shi mu'tazili ne sai suka ce wannan ila rabbiha nazira ita ila din mufradi ne na ala ala aini imomi ko sabai ayya ala rabbikum tafsir da wannan ma kuke kare ta cikin ne sai ka ce to ila din ga mufradi ne na ala to sai suka tabi da sai suka ce wujuhun yau idan nazira su suko kiran nan masu haske ne ila rabbiha nazira Ni'ima ubangiji su suke jira ila wai mudafi ne na ni'ima ga rabbiha kun gane ko nazira ko daga cikin intizari ne da Allah karibe da yake bankar Qur'ani in ya ki lallabuwa a bankarke shi da ƙarfi sai an maido shi ga mazhaba to sai malamai suka musaradi suka ce to ai ta'addi yayi da ila tunda yace ina to kenan na kallo ne wannan nazira ta kallo ce mun gane ko malamai sun yi ta masa raddi a wannan mun karanta ire raddin can da muka yi karatun ha'iya wannan kenan malai a hadisun kafiratun hadisai da yawa rawa min hal bukhari Bukari ya ruwaito wasu daga cikin a dunkule wa muslimin kazalika haka nan imam muslim ya ruwaito wasu daga cikin su hadha fi ma ya yata'allaqu bir Ya yace wannan cikin abin da ya shafi ganin Allah a cikin aljanna saboda haka dan kabba mu'tazili dan bid'a kawai ya zo ya ja wasu ayoyi ya yi tawili ya raba ka da aqida ahli sunna wal jamaa ana san cikin komi kowane harafi dalla dalla a maida ka bisa ga yadda annabi ya rayu a kashi dan dai ka tsira dan dai ka zan cikin furkatin najiya jama'a da aka ce dan haka 73 duk 72 za su halaka sai wannan kashin ɗaya zai to san ake ka zan ciki tunda an tambaye manzo Allah sallallahu alaihi wasallam su wane ne ce wanda suka rayu abin akan abin da na rayu akai ni da sahabbai sai zan a sallah a azumi a aqida a komi yadda annabi ya rayu a kashi da safe ne ka rayu a haka shine ya ce to inda imam Ahmad ya ce wa inna bat anil asma'i wastawhasha min hal muslimi ko da hadisan in an karanta su ko nasoshin in an karanta su wani mai saurare mai gurbatattar aƙida zai ji abin bai daidai da shi ba zai je na kyama abin yani asma ahal batil yace abinda ake nihi nan saurare na ta bata mai aqida ahlus sunna wal jama'a shiryayye a abada ba zai ji yana kyama abinda aka ce annabi ya rayu akai da ko da bai gane ba ya san annabi bai azashi bai rayuwa akan bata shin ba dai haka annabi ya rayu ko to bai rayuwa akan bata shi ya karba amma ahlul ba ahlul haqqi yace amma su masu bin gaskiya fa yatalaqawnahu fa yatalaqawnahu durin sudurin rahabatan za su karbi hadisi in an karanta musu shi da kirji na maraba wa inna ma alaihi al-imanu biha abin da ke kan wanda ke shiryayye da an karanta mai nasi daga Allah ko daga manzo yin imani da nasi dan ma zaharatul fitnatu a lokacin da fitina ta bayyana a cikin musulmi a lokacin da wa inkar ru'yatillahi da yaduwar inkarin ganin Allah cikin aljanna wa hunaka unasu yashawashu an samu wasu mutanen da ake sa mata shawishi a kwakwalwarsu qala mutala hadal kalam ya faɗi irin wannan magana hal ahadukum yashawashu min hadisi abi huraira aw ayatir ru'ya ko ana samun wani ɗaya cikin ku yana jin ana mai wani tashwishi a kwakwalwar shi game da hadisin Abu Huraira mai cewa ana ganin Allah cikin aljanna ko tashwishi game da ayar da ke magana a ga Allah cikin aljanna kamar wancan ayar da makarantu karanto da la ahad babu wani daga cikin sunna bai zo wannan tsoci wala ba eh, sam'uhu anha ma jin shi bai jin yana kyama game da aya ko hadisi lakin asma ahalin batil sai dai saurare ji na yan bata yan bai maza abin bata tambu anha suke kyama yan karanto irin wannan aya ko an karanto wannan hadisi suke inkari sai kuli misala hadal kalam shike wadai irin wannan magana sannan yace kuma da imam ahmad yace wa Allah yarda minha harfan wahidan kar mutum ya sake ya tunkuɗe wani harafi ɗaya daga cikin wato hadisan da suka zo a kan akan da ahlus sunna wani jamaa wajen cewa ana ganin Allah cikin aljanna Ya ce annar rasula sallallahu alaihi wasallam la yantiqu anil hawa dan shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai hurci da san zuciya alaihi salatu wassalam la yaqulu illa haqa bai faɗin magana sai gaskiya Yake walan ma qala lahu abdullahi ibn eh, ibn amr lokacin da abdullahi dan amr ya ce manzon Allah ya kuluna qurayshawa cewa suke la takatub an muhammadin kar ka dora rubuta maganganun Muhammad da yake faɗi wa huwa bashar yatakallamu fi halir rida wal gadbi shi mutum ne fa ba mala'ika bane yana yin magana wani lokaci ne yana cikin halin yarda ba fushi tare da shi wal gadbi kuma yana magana lokacin da yana cikin fushi idan cikin halin yarda bai cikin fushi in ya faɗi magana ta daidai kana ganin cikin fushi ne faɗi wata magana da ba daidai ba kai kuma duka rubuta saboda haka muke ganin kabarciya duk magana da kake ji gare kana da rubuta ya zo ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam qala rasul sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah yake ma Abdullahi dan Abu ko kutub ka rubuta kawai ta ka saurari kowa wallazi nafsi bi yadihi ina rantsuwa da wanda raina ke da hannun shi la ya kharju minni illa haqq la ya kharju minni illa haqq ba abin da ke hitawa daga gare ni sai gaskiya wannan hadisi musulun na Imam Ahmad da ta hakiki Ahmad Shakir musulun dan Abdullahi dan Amr shi da adibi wannan musulun na Abdullahi dan Amr shi da hadija gari wannan hadisi shi kuma Ahmad Shakir qala Ahmad Shakir isnadu sahihi Ahmad Shakir yace isnadu hadisi kuma ingantacce yace kenan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya mai garanti alaihi salatu wasalam saboda mi wa ma antu amin hawa Allah ma ya shaide shi yace bai hurci da sai shi karan kai ne ya ce ba abin da ke hitarwa bakin shi sai gaskiya sannan kuma ga shaidun da Allah ya mai wa ma yantiqu anil hawa bai hurci da san zuciya in huwa illa wahayin yuha shi duk magana da za yi ce wahayi ne da aka mai in ma dai a qur'anance in ma dai mataki na hadisance amma bai faɗi magana da san zuciya wannan aya suratul najm aya ta uku zuwa da wannan fakarar ta ne sai kuma wata gaba yace tarkul jidali wal khusumat fi din yana daga cikin usulin ahli sunna wal jama'a barin jayayya da ba ta da amfani cikin addini khusuma kawai ku zo ku ta muƙabalar da ba fa'ida kawai irin ta in kada ka ko ka kada ni ba ka jayayya da mutum sai wanda ka ga gaskiya ce ya zo ba wai hamanya ce ya zo ba yace wa Allah yuqasimu ahadun wala yunaziru kar mutum ya tsaya yana husuma da wani ko yi munazara da shi wala ya ta'allama al-jidala kada ya ma koyi ilimin gardama fa innal kalama fil qadri war ru'yati wa ghayriha min sunani makruhun wa anhu yin magana game da kaddara ko game da ganin Allah cikin aljanna ka sa kana jayayya da wani akai wal qur'ani ko jayayya akan qur'ani shin sufa Allah ne ko halatta ne wa da wani na na da suka zo a wannan gehe ko ayoyi makaruhun akan haka abin kyama ne a shari'a mun munhiyan anhu kuma an hana shi la yakunu sahibuhu wa in asaba bi kalamihi sunnata ma'abucin shi ko da ya dace da sunna cikin magana shi ba zai zama ba min ahli sunna ba zai zama cikin yan sunna ba hatta da aljidala asa ya bar irin wannan jayayya wa yusallimu wa yu'minu bil asari ya bar irin wannan jayayya ya miƙa wuya ya yi imani da hadisan da suka zo daga annabi sallallahu alaihi wasallam muna jin wanga sharhu, sai malam mai sharhi shakrabi sai yace wa sahu ana ma mutum musulmi ahli sunna nasiha bi tarkil jidal ya bar jayayyar da ba ta da fa'ida in ka ga mutum mai neman shiriya za ku zo ku tattauna da shi ka gane da shi gaskiya in ka ga dan zo in gwada maka ni ma ina da ilimi dan ka ni ko in ka ba ruwan ka shi فإن الكلام في القدر والرؤية والقرآن وغيرها من السنن مكروه ومنهي عنه يتي wannan jumla da Imam Ahmad ya gwadi sai ce, yace warada ahadithun bin nahyi anil jidal wal khusumati hakika hadisai sun zo game da yin hani game da jayayya mara fa'ida da khusuma war rasul sallallahu alaihi wasallam kharaja wa unasun yatanazaru fil qadar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana ya hito sai samu mutane suna manazara suna muqabala game da kaddara masu korewa na korewa masu tabbatarwa na tabbatarwa fa gadi ba sai manzo Allah ya fushi ataka annama tafqau fi wajhihi habrun ma kai ka ce wata ƙwaya ce daga cikin tsabar rumman aka halbo mai ga hukus. sun maƙala sannan sai ce nuna an tadribu kitaban lahi hubi ba da. kuna nihin ku ɗauki wani sashi na littafin Allah ku bugi sashi da shi ku ɗauki wani sashi na littafin Allah ku karyata sashi da shi wannan hadisi yana nan cikin sunan na Ibn Majah cikin muqaddima baban fil wannan baba kuma hadisin mai lamba 85 Nasir Dina Albani da ya zo sai ya ce hadisi ne hasanin sahih. Shek Rabi ya ci gaba. Ya ce an kara inkaran shadidan. Manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi inkari mai tsanani game da wannan aika aika da ya tarda. Ya ce hada ya dillu ala annan nahaya anil jidali fil qadari wa fi ghairihi min la aqai Wannan yana nuni bisa ga cewa lallai yin hani game da jayayya game da kaddara ko wani abu daga cikin abin da ya shafi aqida matsala ta aqida to kenan wato wannan tsanani tsananta da manzo Allah ya na hoshin shi yana nuni da cewa tabbas wannan hannun ya tabbata yana daga cikin usulul sunna kar kai wata jayayya game da wannan sai dai ga wanda ya zo yana neman ya gane hakika ka fahimce shi gaskiya yake nema ba dan kada dana ko in kada ka bane ya ce da Imam Ahmad ya ce duk wanda ya yi jayayyan nan la yakunu sahibuhu wa in asaba bi kalamihi sunna min ahli sunna duk wanda yayi jayayyan nan ko da ai daidai da sunna in dai wannan jayayya ta kada ni in kada ka to bai cikin fa ahli sunna yace to abin da yake ne fara imam ahmad mutashaddid fil jidal imam ahmad ya kasance mai tsananta ne game da irin wannan jayayya wa anna man yaqulu annahu la tawassal ila sunnati illa bil jidal wa hadha yaqulu galdan yakan ce duk wanda yace shi ba zai sadu zuwa ga sunna bai gane ta sai da jayayya to wannan ya faɗi kuskure yace wa ala kulli hal ta kowane hali hadal kalam la yukaza ala idlaki wala yace to a kowane hali dai za mu ɗauka wanda magana ta Imam Ahmad ba yi wa mu ta akan idlakin kun gane a ce kwata kwata ba jayayya fa inna Allah qad abaha lil jidala billati hiya al-asl yace a cikin alqur'ani Allah ya halatta mu mu yi jayayyar da take mai kyau fa'iza istawfal da shurutahu sadda duk yadda da zamu yi ta cika sharuɗan da Allah ya ce in dai ta zan a hasana kenan ta cika sharuɗa wa kana al mujadil yurid al haka? shi wanda ake jayar shi gaskiya yake nema la yurid al ba gasa ce yake nema ba ba hamayya ce ba wal mukabara ba girman kai ne yake so ya nuna ga nasi ba wal ma'adana ba taurin wuya ne yake so ya nuna ba tandarewa Ba an yin lahu wannan kana iya bayyana mai gaskiya billatihi a ta hanyar bayani mai kyau saboda Allah ya halatta mu amma idza kana yamilu ila al-gadbi was-sirat wat-ta'ali fatruku amma yanzu ya karkata zuwa ga jayayya da huci da neman kokowa da neman hamayya shi sai ya zan sama sai ya zan shi ya kada wannan in ka samu irin wannan uwa ci da shi kar ka yi jayayya kar ka yi zaman jayayya to kenan in muka kasa ta haka shi kenan an samu jam'i tsakanin mu. yace kana ash-shaykh ibn baz rahimahullah kana ash-shaykh ibn baz rahimahullah yatihi ba'd al-khawarij ya nazara ba ina zira shaykh ibn baz ya kasance wani sashi na khawarij sukan zo wurin shi dan yayi munazara yayi muqabala da su sai ya kin muqabala da su yatihi ba'd al-rawafid wani sashen rawafid shi a sukan zo mishi yijadalahum dan dan yayi mujadala da su ba ma yijadalahum sai ya kin mujadala da su wa akhiran qala yace karshe sai yace hatta ya da aljidala wa yusallimu wa yu'minu bil afat yace karshe imam ahmad ya ciki bakar shi da cewa mutum ba zai zan hali sunna ba sai ya bar jayayya sai ya miƙa wuya sai ya yi imani da abin da aka kira daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan ne zai zama ahlus yace hada allazi yajibu tu'minu bil athar wannan shine abin da ke zama wajibi tu'minu bil athar wa tarwiha lin nas mutum yi imani da abin da aka ciro ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ruwaito shi karanta shi lin nas ga mutane wa tarshu wa tashruhuha kai sharhin shi ga mutane wa tabayyana halahu ka bayyana ma mutane manufar shi karanta mutane hadisi in aqida in ne kama mutane da shi ka yarda da shi bayan ka yarda shi kuma karanta mutane in kana yas'ubu alaihim fahmu in ya zan yana musu wuyar ganewa ka karanta musu idza ra'aita ahadan yujadilu billati hiya ahsan yuridu al-istifadata tubayyin lahu sai da kaga wani mutum wani ɗaya daga cikin mutane yana neman jayayya amma mai kyawu yana nihin ya fa'idantu ya nemi gaskiya to bayyana mishi ina bayani inda hu shubhatan yana tare da wata shubha yana son a warware mishi ita cikin addini azilha anhu ka gusar da wannan shubha daga gare shi bilidufin da tafsasawa Wani hikmatan da bayani da hikima wal mawizatil hasanati da wa'azi mai kyau aka gane da shi wannan abu ne mai kyau wannan bata zan cikin majadala wadda aka zarta ba wa in ka kana yuridul mamarat in ya zan kawai neman kawai a yi ta jayayya ne fala tujadilu wannan karka yi ta jayayya da shi li anna hadha la yuridul haqq dan irin wannan shi ba gaskiya yake nema ba walan taslima ahu ila natijatin ko ka kama ko kowa tare da shi ba za ka kai ga wani sakamakon kirki ba saboda haka kawai kai sulki wannan fakarar ta kai sai ne sai alqur'anu kalamun nan laysa min makhluq sai fakara mai magana abinda annabi ya rayu akai da sahabbai da tabi'ai da tabi'i tabi'ina shine alqur'ani magana Allah ne ba halitta ba cewa magana alqur'ani magana Allah ne ba halitta bane shi yasa ake iya rantsuwa da alqur'ani inda halitta ne ba a rantsuwa shi saboda ba a rantsuwa da duk halitta sai dai Allah Alƙur'ani sifar Allah ne, magana Allah ne sifar Allah ne ba halitta ne ba. Mun gane wannan ko? Sai malam eh, Imam Ahmad ya ce, wal Qur'anu kalamun lahi wa laysa bi makhluqin kuma ga ka'ida da sai Imam Ahmad suka aji in ka ce Qur'ani magana Allah ne sai ka cike shuhar cewa laysa bi makhluqin ba halitta ne, dan ka ce magana Allah ne ba ka ce ba halitta ba ne, to magana ka ba har yanzu kana tare da zambara shi ma yana iya cewa magana Allah ne amma halitta ne kun gane ko magana Allah ne amma halitta ne kuma ce na qatil lahi taguwa Allah an yi idafa ta zuwa ga Allah ko amma ai halitta ce idan ka ce kalamun lahi magana Allah ne to inda baka ce laisa ne makalukin ba halitta ne ba to baka cika kaida a halittar na jamaa sai ka ce ba halitta ba a wannan fagen ka ji abin da suka ajiye na ka'ida tare duk kace magana Allah ne kana jayyar dan bid'a sai ka cika da cewa ba halitta ba wala da ufu kar mutun ya kasa an ya kula da yace laysa bi makaluki sabbi yace kalamu la kai kasa da cewa laysa bi makaluki kai raga kawa yace kala yace fa inna kalama Allah laysa bi ba'il tabbas magana Allah ba zan war san nisan ta da shi kada da shi take yanzu na ai magana ta ga ai tare da ni take to qur'ani magana Allah ne tare da Allah bai zan ba'il da kun gane ko walaysa minhu shay'un makhluq shi ko Allah babu wani abu da za a ciya abin halitta ne gare shi wa iyyaka wa manazarata man ahdatha bihi na kashe kashedi da tsawa kana muƙabala kana jayayya da wanda ya kirkiro bid'a game da cewa qur'ani halitta ne kaka tsaka ka baka wala wa man qala bil lafazi kuma kanka tsaka kana jayayya da wanda ke maganar lafazi yace ai qur'ani ai lafazin shi halitta ne tunda ai da lafazin ya nake karanta shi to tunda haka ne halitta wa gairi da wani wa man waqafa fihi da wanda ya bi cikin ya ce qur'ani ba halitta bane sai ya ce to ni dai ba ni cewa halitta ne kuma ba ni cewa ba halitta bane munafiki ne ya labe ya ba dan bid'a ya goye bayan dan bid'a cikin inda ya ki bayyana Ba baqala wanda zai cewa la adani makhluqun aw laysa bi makhluqin shin halitta ne ni dai ban sani ba ko ko ba halitta ba to ni dai ban sani to wannan ka shedin ka da shi shi wa inna ma huwa kalamun nas kai abin da yake qur'ani magana Allah ne fa haza sahibu bid'ati in da yake magana Allah ne sai ce abin da yake yi qur'ani magana Allah ne sai ya ya ce to ban sani ba shin halitta ne ko ba halitta ba magana dai Allah ne to fa haza sahibu bid'ati wala yace maka to wanga dan bid'a ne musulman kala duk da yake da wanda zai ce huwa makhluqun abin halitta ne da shi da shi daidai suke wa inna ma huwa kalamun lahi laysa bil khaluqi abinda kawai ake so ka ce magana Allah ne ba abin halitta bane haka ake so ka ce amma da inda ka tsaya kana wani kaza kaza to ka game da yan asharu sai ga shari'i shakrabi yace wa hadhihi al qadiyya yace wannan qadiyya wannan mas'ala kama ta'rifuna kamar yadda ko sani qadiyyatun kathira jiddan yace kadiya ce wadda take mas'ala ce wadda take tana da hadari kwarai kadiyatul qawli bi khalqil qur'an wannan mas'ala ta cewa qur'ani halitta ne ko ba halitta ba qamat alaiha minhatun eh, mihnatun azimatun li ahli sunnati wal jamaa fitina wato jarabawa ta samu ahli sunna wal jamaa mai girma game da wannan wa ala ra'atihim al-imam ahmad yace wanda ke jagora wajen shan wannan azaba shine Imam Ahmad wa qafi hasjin wa darb wal qatl game da wannan mas'alar wasu sun sha gidan kasu wasu sun sha kashi wasu ma an kashe su kama da zalikal jahamiyya wal mu'tazila kuma masu aqida da suka tashi tsaye da wannan mas'ala na azabtar da ahlus sunna sune jahamiyya da mu'tazilawa fi ahadil mamuni wal mu'tasimi wal wafi a cikin lokacin wa'an galibobin da ma'amun da da da mu'tasim da wasu wanda suke wato halifofi ne na abbasiyya fi ahad salasata khulafa'i min al-abbasiyyin a cikin lokacin wa'anga halifofi guda uku na abbasiyya in imtihinatil ummatu an jarraba al'umma da mihinatin azimatu. an jarraba al'umma da jarabawa mai girma bil jahmiya wal mu'tazila ta hanyar damar da mu'tazilawa da jahamawa da suka samu wa ahlud dalali da ma'abuta bata wa tasallatu ala ahli sunna a lokacin sai suka samu wata dama akan ahli sunna walakin kataba Allahu al-aqibata lil muttaqin karshe sai Allah ya rubuta cin nasara ga masu tsoron Allah ne yace fasabar al-imam Ahmad wa sabara wa tahammala ad-darba wa sijna wal mata'a ash-shadida allati la yatiquha al-jibalu rahimahullah ya je imam ahmad ya dauri a cikin wannan matsala ya yi dauriya ya ɗauki cutarwar kashi da aka ba shi ya sha kashi jikin shi a kumbure an sa shi kaso ya ɗauki wahalhalu masu tsanani a cikin wannan matsala wadda mas'ala ce da ake ga duki bai iya hakuri da ita zai tarke farafa Allahu makanatahu da dalilin haka Allah ya daga darajar shi a duniya wa ala manzilatahu ya daga matsayin shi a duniya wa sara imam ahlus sunna bi hakki ta hanyar haka ne har ya shugaban shugaba na ahlus sunna ta hanyar gaskiya da an ce imam ahlus sunna da imam ahmad dan a lokacin ba samu wani gwarzo da ya dage ba sai shi kadai kowa kamar da muka karanta a cikin tarihi wasu sun ba da amsa akan tauriya sun tsira wasu sun ba da amsa akan taqiya sun tsira wasu haka dai haka dai shi kadai ya kahi ya sha azaba karshe ya ci nasara za mu zo gaba insha Allah za mu karanta radda za su samu lahiya irin yadda matsalar ta hito karshen wannan magana ta Qur'ani halitta ne ko ba halitta bane za mu karanta insha Allah saboda can cikin bayani ba ba mu ambaci wannan ba sai dai can cikin karatun ha'iya mun ambata shi fala yarfa'u aljibalu nake fala yarfa'u ahadun ra'asahu bis sunnati wa riwayati sunnati illa wa'tazza bi intima'ihi ila hadha al-imam babu wani mutum da zai daga kai da zancen sunna ko da riwayar sunna face a lokacin sai يا جرم ما كانش تحني دنجن تكنش زوا بينه ما ما أهل السنة أوجر ربوتين حديثي ما لتاه شياب بندر لتاه كون ما حديث عند كيتكن سو بخاري سو مسلم عند ما كر رات دبو بكو كون وشي إمام عمر لتاه شاديسي دبو أربع من غاري بان يا تنك يا كومي حديثي دبو أربع أنا جمع سو إمام عمر wa azza Allahu al-islam bi Abi Bakr yawm ar-riddah wa bi Ahmad yawm al Allah ya karfahi musulunci da Abubakar ranar da ‘yan ridda suka yi ridda yadda ya ce sai an yake su. A farko kamin sahabbai su fahimci haka, Umar ɗan Khattabi ya tsaya yana ɗan ja cewa su wanda ke sallah a kai. Sai ya ce ai Allah ya ce wa in tabu a kamun salata wa atawar zakat fa kallu sabila. Ai da suka sharuɗa ba dole a rike su. in sun tuba suka tsaye da sallah suka bar zakka a cikin mutane su to in suna sallah ai ba su bar zakka karshe sabai sai suka ga ashe Abubakar ya tsere musu da sai suka yi ittifaki a yaƙiyar ridda kaga ta hanyar haka sai aka yi yaƙiyar ridda aka yi maganin su shi kuma Imam Ahmad ranar da Mu'tazilawa da Jahamawa suka tashi sai suka samu wata gwamnati lokacin ta goya musu baya shikenan sai suka shiga azaba ga yan sunna cewa sai sun baddala abin da ke sunna sun da mutane akan bid'a to a ran nan sai Imam Ahmad shi kuma ya tsaya fagen daga sai da aka tabbatar da ni a sunna kama qala ba'd salafi rahimahullah kamar yadda ɗaya daga cikin salaf ke cewa wa jazahu ahsanul jaza Allah ya saka mai da mai kyawun sakamako القرآن والسنة يدلان القرآن والسنة سوبي سنة نوني على أن القرآن كلام الله تكلم به سبحانه أوهاه إلى جبريل وجبريل بلغه إلى محمد صلى الله عليه وسلم tabbas qur'ani magana Allah ne Allah ya yi magana da shi ya yi wahayin shi zuwa ga jibrili jibrili ya isar da shi zuwa ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wallahu yatakallamu mata sha wa idza sha Allah na magana sadda ya ga daman